Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Suna na Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Darasin mu na yau zan nuna maka yadda za ka dakatar da mutane da suke saka ka a kowane group. Kana zaune kawai sai ka ga mutum kawai ya saka a group. Kai kuma ba so kake ba. Kuma wani mutane da yawa za ga group yana damun su yana dauke musu wani hankali su yi wani abubuwan ba jin daɗin shigowar saboda yawan mutanen da suke cikin group suna turo sakonni sai ga mutum baya jin daɗi kuma yana sha mai data da dai wasu sauran abubuwa. to yau zan nuna maka yadda zaka dakatar da irin wannan abubuwan mutum ma ba zai iya sa ka a group ba in ka ga dama kuma zai iya sa ka haka dai duk zan nuna muku ku biyo mu ku sha kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda nace zan nuna muku yadda zaka dakatar da mutane da suke saka ka a group na whatsapp haka kawai wani ma zaka ga akwai 'yan damfara kawai wani sai ya zo sai ya saka a group baka shirya ba baka sani ba baka san maya group din yake ba kuma kawai wani lokacin kawai sai a saka a group na batsa ko na wani abu dai duk baka shirya ba kuma duk baka kace a saka ba haka kawai zaka ka ga mutum ya saka ka to wannan bidiyon na zai nuna maka yadda duk zaka dakatar da mutane sai da izinin ka ma za a iya saka ka a group idan ma ba ka so ma ba wanda zai iya saka ka a group to abu na farko da zaka fara yi sai ka zo ka shiga cikin whatsapp dinka barin shiga whatsapp dina na nan da na ina da multi account bari ku ganshi password ne akai yanzu mu kaddara ga mu nan a cikin whatsapp ɗinka kawai sai whatsapp ɗinka ya buɗe abu na farko da zaka fara yi sai ka je nan gurin ga wannan gurin digon nan guda uku nan gurin sai ka danna a kai kana dannawa gashi nan na danna kana dannawa wannan abin zai fito maka settings in gani settings ya fito sai ka danna a kan settings ɗin kana dannawa a kan settings kun ga settings ya fito sai yana buɗewa a haka to abin da za ka yi kawai sai ka zo nan gurin gashi nan account nan gurin sai ka danna a cikin nan gurin kun ga ya rubuta privacy security da chain number to a privacy za mu shiga sai mu danna a kai kana dannawa kun ga ya bude sai ka zo kan nan security uh, privacy ma'ana dan sirrin ka kenan gana sai ka danna a kai kana dannawa gashi yana bude maka yana bude maka idan ka duba ƙasa ga wani guri nan da aka rubuta groups kun gan shi nan aka rubuta groups sai ka zo sai ka danna a kai kana danna a kai kun ga ya buɗo maka a turanci abin da aka rubuta nan gurin sai aka rubuta who can add me to group waye zai saka ni a group to zaɓin yi naka ne yanzu waye zai sa ni a group a hausan a turance kenan kun gani sai ka zo nan gurin who can add me to group kun ga ana farkon nan nan gurin a everyone yake ma'ana kowa da kowa zai iya saka ka a group din ko ka shirya ko baka shirya ba kowa za a iya saka ka kowa da kowa shine a yanda yake zuwa whatsapp din kowa da kowa zai iya saka ka to amma kowa yana son sirri da wasu abubuwan sa zaka iya tunda wani lokacin za ga mutum zai bude lamba kawai sai ya saka ka kuma lambar a halin ba amfani yake da ita ba haka kawai sai baya so ka san shi ya saka a group sai ya bude ma da wata lamba sai ya saka ka to everyone kowa zai iya saka a group yan damfara ne ko ma waye zai iya saka ka a group idan yana everyone din nan nan gurin kenan nan nan na farkon nan da na nuna to na biyu kuma shine wannan gashi nan idan ko kula wannan only my contact my contacts nan gurin kun gani wannan yana nufin ma'ana iyaka mutanen da kake da lambobinsu su kadai ne za su iya saka ka a group idan ka ga dama idan ka ga dama to nan kuma abu na biyu shi ma kun ga wannan shi ma wani sirri ne wani ba zai iya zuwa haka kawai ya saka a group ba tare da kana da lambarsa ba to sai kana da lambar mutum ma sannan zai iya saka ka a grup to abu na ukun kuma shine wannan gashi nan wannan my contact except shi kuma nan zaka iya cewa wane da wane nake so ya saka ni a group banda wane da wane to wannan zaɓi ne na kowa da kowa kowa da irin ra'ayinsa annan ma yawanci idan kana so ka ji daɗin abin sai ka sa shi anan my contact wannan gurin a nan my contact iyaka mutanen da suke da lambar ka su kaɗai za su iya saka ka a group wanda ba su da shi wanda ba su da lambar ka ba za su iya saka ka a group ba to wannan shine zabi guda uku da za ka iya saka mutum eh, zaka iya mutum zai iya saka ka a group sai da amincewarka duka a cikin zabin nan kun ga yanzu bari mu duba wannan na ukun on my contact except kun gani me akai ana da my contact except kun gani za ka zaɓi kowa a cikin nan sai ka ce banda wane kun gani my contact except bari misali sai yanzu my contact except misali sai ce ai ba na so wannan ya sani a group ba na san yana yawan sani a group ba na so ya sani sai ka zo sai ka cire shi sai ka danna a kai sai ka ce ai wannan ne ba na so ya sani a group wannan gurin da na sa tufari kun gani shine misali ba na so ya sani a group kawai sai ka zo nan gurin ga wata kibiya nan gurin nan sai ka danna ok kana danna ok kun ba misali barin gwada kana danna ok to kowa zai iya saka ka a group amma ban da wani kun gani na canja kun gani sai ya rubuto min a nan gurin my contact ex excluding ma'ana banda wane kun gani gashi na my contact excluding kun gani to barin cire shi haka sai in ce to ai yanzu zai iya sani kun ga haka to amma yawanci idan kana son sirri a wannan abun idan ka shiga group din nan din idan ka shiga ka sa shi a gurin my contact eh, my contact su kaɗai za su iya saka ni a group to ba kowa ne zai iya saka ka a group ba sai dai da izinin ka idan yanzu ka bada link aka baka link ka bi link to za ka iya shiga group din amma haka kawai mutum bai da lambar ka bai san ka ba ba zai iya saka ka a group ba haka kawai to da fatan kun fahimci me na koyar da ku kuma shi wannan abin da na koyar da ku ina nuna muku ne saboda mutane da suke yin damfara da kuma masu yaudarar 'yan mata ko kuma wani abu sai sa ka a group a dinka tattaunawa a matsayin sai suke mama a group suka samu lambar ka irin dai wannan abin da na rashin gaskiya da wani abu to amma dai zaka iya barin sa akan nan my contact wannan idan kuma kai mutum ne wanda kake son kowa da kowa ya saka a group sai ka bar shi akan everyone din nan ka tabbata idan ka zo ka danna sai wannan dan dugon ya fito gashi nan shine yake nuna ka danna akan a zaɓin ka zaɓi wannan kenan sai ka zo kana gama sai ka zo nan ƙasa ga nan ƙasa wurin da aka rubuta don sai ka danna don kana danna don to ma'ana ka yi accepting abin da yake so sai mu danna don din misali to wannan ita ce hanyar da ake yin wannan hana mutane su saka a group na gode da fatan za ku yi subscribing channel ita to jama'a da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku sannan idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita ka danna mun subscribe sannan kuma ka danna mun ƙararrawar sanarwa wanda kuma suke yawan kallon bidiyo na ina godiya ina muku fatan alheri na gode